tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da sha takwas ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shi ne kisan na ɗari biyu da sittin da biyar daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin ashabun rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na ahmad mustapha faisal allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a yau da izinin allah za mu tashi kan tarihin sahabi sa'adu bin ubada sa'adun ubada ɗaya ne daga cikin sahabban annabi 'yan garin madina kuma shugaba daga cikin shugabannin ansar wanda bayan rasuwan annabi mutanen madina sun yi yunkurin naɗa shi a matsayin khalifan annabi amma sai allah maɗaukin sarki ya tsare da awar annabi daga fadawa cikin rudani don da a ce allah maɗaukin sarki ya bari an yi wannan gaggawan to da da'awan ta watsi da garan da aka yi ta an gano wannan da kyau ku inda sun yi haka da allah ya bari to da an samu matsala shi yasa al'amarin mubaya'a ko al'amarin sa jagora al'amari ne wanda ake yin shi a bisa tsari da shura da kuma rashin gaggawa da kuma sa wanda ya dace ya cancanta kuma ya goge in ba haka ba ko abin da ake shekara da shekaru ana ginawa dare ɗaya in zo zai watsa shi ya san shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya kyauta mala ya ce ismuhu wa laqabuhu sunan shi da kuma laƙabin shi sunan shi sadu bin ubada bin dulaimin bin haris bin abi hudaima bin thalaba bin tarifin bin khazraj ibn sa'ida wa yukanna aba sa'ib wa aba qaisin wa ummuhu amratu bintu mas'udin cikakken sunan sa'ad shine sa'ad dan ubada dan dulaim harisa shi ya haifi dulaim shi kuma ɗa ga abi hudaima ɗan salaba ɗan tarif ɗan khazraj shi kuma khazraj ɗani na ibn sa'ida ana yi ma sa'ad ɗan obada alkunya da cewa abu Sabit ko abu ƙaisin mahaifiyan shi ita ce amratu bintu mas'udin amratu binti mas'udin za'imul khazraj shi sado ɗan ubada shine jagoran khazrajawa aslama mubakkiran tun daga jijjifin musulunci ya musulunta an gani ana bude kofan musulunci ya musulunta kawai aslama mubakiran da wuri-wuri ya musulunta wakana sa'adu fil wakana sa'adun fil jahiliya yaktabu bil arabiya shi sa'ad tun a jahiliya <clears throat> ya yi yaƙi da jahilci ma'ana yana iya rubutu da larabci wa kana yuhsin al-awwam war-rumi war-ruma wa kana lahu al-kamil fa arab tusamma man ijtama'a hadhihi Ashiya, ashyaa fihi al-kamil mun karanta wannan wurin na'am na'am mala yake cewa ya kasance ya iya yarurruka daban-daban kuma duk wanda yake da irin wannan kwarewa da gogewa suka mai lakabi da kamil wa kantil arabu a wancan lokaci laraba sun kasance tusamma ad hazil ashiya fihi duk wanda waɗannan abubuwa <coughs> suka tattari gare shi su laraba suna kiran shi da alkamil wannan bayani na cikin tabakat na ibn sa'ad a jizi na uku a shafi na 566 da kuma <clears throat> sifatu safwa a jizin farko a shafi na ɗari da sittin da ɗaya. shahidar sa'ad <clears throat> al'aqaba sa'ad ya halarci bayat al'aqaba walam yashhad badaran amma bai samu halartar yakin badar ba walakin na ho shahida uhudan walhandak walmashahi da kullaha sai da ya halarci yakin uhud sannan kuma ya halarci yakin handak da kuma dukkanin yaƙe-yaƙe da annabi ya halatta wa hamala rayata rasulullahi fi fatahi makka a lokacin da aka zo fatahu makka shi ne ɗauki tutar annabi ta yaƙi jama mun gano wannan da kyau ku a sanda aka zo fatahu makka sa'ad shi ya ɗauki tutan annabi ta yaƙi aka tafi karawa da maƙiya kuma suka ji tsoro ba su fito ba Malam ya ce wa kada kana sa'ad bin ubada yujayyidur ruma shi sa'ad dan ubada ya kasance ya kware ya goge ya iya rumanci ijaratun fa'ika. ƙwarewa da iyawa sosai wa fi gazuwatihi ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kanat fada'iyyatihi hazima hasima eh na ma ya ce wa kad kana sa'ad bin ubada yujayyidun rami ma'ana ya ƙware <clears throat> dangane da iya harbi ijaratin fa'iƙa ƙwarewa ta gaske wa fi gazuwatihi a cikin yaƙe-yaƙen annabi kana fida'iyyatihi hazimatun hasima sadaukar wanda yake yi na wucewa gaba yana harbin makiya da kibiyoyi sadaukarwa ne wacce ta kai matuƙa wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yada lahu wa yaqul annabi ya kasance na mai addu'a yana cewa Allahumma ja'al salawatika wa rahmatuka ala ali sa'ad bin ubada Allah ka sanya jin kanka ka sanya gafaranka ga ali sa'adu dan ubada ba sa'adu kaɗai ba duka family an gano nun? wannan shine sa'adu dan ubada nash'atuhu radiyallahu anhu nash'atuhu tashin shi nasha sa'ad ibn ubada fi baitin sariyun fi yasriba munzul jahiliya shi sa ɗan ubada tun a jahiliya ya taso ne a gida na arziki la babu babuhu abadan su ba kulle gidansu kun gane yaba kun ga ƙananan mutane ba san halin arziki ba an gano wannan da kyau ku duk abin da ka je gidan mai arziki bai ce maka babu in ga mutum na nukunuku nuku ko allahi tun daga bayyana har matsiyaci ne mai arziki baya haka kuma arziki fa ba kudi ba dukiya daban arziki daban wallahi daga ran da kake da kudi ka kana nuku-nuku ko to kai matsiyaci ne kuma ita wannan tsiyar yanda ka buɗa ta a duniya haka za a buɗa maka ita a lahira sai dai kuma shari'a ba ta yi da almubazaranci ba ya daga cin almubazzaranci kyauta da abin da ya fi ƙarfinka an gani ya daga cin almubazzaranci rowa da abin da ka fi ƙarfin shi sai an gaya maka mai ake nufi da wannan jama mun gane da yawa daga cikin mutane tsiya ne a cikin zuciyarsu tsiya talauci kuma alamun talaucin lahira ne ke binsu ba sa kulle ƙofansu ba wannan duk wanda ya zo da bukata suna mashi amma kun san halin da muke ciki a yau mutane sun koma yanayi ne na zaman kashe wando kowa ya kwanta wai jara yake wai shi a yi mai komi an gane da wannan zai miƙe nema wancin ya miƙe wancin ya miƙe waɗannan mabaratan za su yi mai ƙaranci za su an fahimci wannan da kyau ku amma ba wani abu kawai sun mai da baran ta zama sana'a ta zama hanyar tara dukiya duk inda suka san in sun tsuguna za su fada ɗauka ba za ga layi suke yi ka je gani akwai mabaratun da kai sun fi ka arziki masu da bakin hali har yau suna nan akwai babin da za mu zo cikin karatu daga ran da na karanta wannan babin ba wanda ya isa masallacin nan ya ƙara miƙewa ya bara kun gano wannan kowaye bai isa ba an bayyance wannan da kyau amma yanzu da ba mu karanta ba allah ke mu wurin mala ya ce nash'atuhu radiyallahu anhu tasowan sa'ad ya yi taso jama'an ka kalli yadda mutum yake a yau ko ka kalli yadda ya taso shi zai gaya maka waye shi shi zai gaya maka waye shi na sha sa'ad bin ubada fi baitin ثري في يسرب mumbul jahiliya. la Babu babahu abadan fa huwa maftuhun ala dawabi fi wujuhin tariqiyya wama aksara tariqiyyati alladhina yatriqunahu kofan shi kullun abu da take saboda masu zuwa neman buƙata da bayyana damuwansu da zuwa suna neman a tallafa musu kuma suna da yawan zuwa da yawan karɓa alladhina yatriqunahu yaltamisuna min alihi khairan wanda suke zuwa neman a tallafa musu wa birran da kuma a yi masa halin girma duk zuwa suke jama'a barin ga yawon wata magana yana daga ci abin da ke damun wasu daga cikinku ina kiransu da gidadawa sunansu mai na ce gidadawa yamma za mu zo nan za mu karatu da asuba da azahar da ina tsakanin magariba da ishe haka a garin na ake karatun nan akwai waɗanda suna ba garin nan amma ba abin da ya hada su da karatun da muke yi irinsu sai wani zai samu ɗaya daga cikin koyi sai ce wai yana neman a taimake shi ba fa fassara mai hadisi ba ba a fassara mai ayan alkur'ani ba wai so yake a bashi kuɗi sai samu ba gidaje irinka wai sai kawo shi wurina ni ko kuɗi ya manyawa ne zan bashi shi jama'a mun gano wannan kai da ka kawo shi baka da bukata ne jama'a kuma ansa an baka ina masu kudin unguwan ina masu kudin garin ina jami'an gwamnati da ake aiko masu kudi duwata? wata me za ba kai tsoronsu ba mu da ba san sana'anmu ba jawa mun gano wannan da kyau ku ya ga da mutane zama sa da hankali ta ko wani bagidaje sakarai da ya taba zuwa da wani ya ce to shi kenan je ka dawo wancan din ya da sai ce wannan ya kawo kasan shi ce ina eh, ce na bashi je ka ansa mun gani har yau ba sa shiri shi ne da malam ko ka ba wani kawo man ne ce a'a ba ka zo kansa za ka ba shi ba isha wallah malam ban dawo ba yanzu shi kan je ka nema ka ba shi in lada ne kai ba ka san ladan sai dai ni mun gano wannan na ce gobe ka ƙara wannan rashin kunyan ka gani ta ƙara daga ran da karanta wannan badin ba wanda ya isa ya ƙare a nan na gaya muku ni ke faɗin wannan ni ne imam ba wanda ya isa Allah ya samu dace kuma kana zuwa ka ce ka za ku Allah sina kun kulla ma jakan tsaba za ka sha mamaki mu kuɗin mu na da'awa ne wani kuma ya je ya samu na kyautarwa da ba da sadaka haka ne fanni-fanni ne in gaje jami'a za ga wani yana karanta kaza wani yana karanta kaza wani yana karanta kaza haka ne to mu namu na da'awa ne kai kuma ka faɗi sunan naka simple in kai ma na da'awa ne zo mu ci in ba na da'awan ba ne ka sa abin da za ka yi kuma ga ce na da'awa ne ka yi ƙarya ko kana mutuwa wuta za ka shiga so duk abin da kake yi in baka yi mada'a wannan hidima ba ka shiga uku ba ma Allah ƙarya a waɗanda ba su da kan gado wasu a jojen malami wai an so kuɗi malami a najeriya in gajojen kansila yana ba kuɗi ne in gajojen shugaban ƙaramin hukuma yana bayarwa me hada malami da bada kuɗi me hada su ko ba malamin da ake zuwa ke mona rashin kunya sai malaman ahalus sunna haka ne ka taba ganin ɗan dariƙa ya je wajen malamin shi na dariƙa ya ba shi kuɗi sai dai shi ya kai ka taba ganin malamin ɗalibin shi'a ya je wajen malamin shi'a ya ba shi kuɗi sai dai shi ya kai ushara amma zaune garin banza na alus sunna kowa jira yake yi wai kai ka ɗauki kudi wai ka shi madadin ya kawo ya nema a sa mai albarka a mai addu'a bai san wannan kudi yake nema an gano wannan da kyau ku yanzu sa'adu shi ba malami ba ne shi waye shi mai kudi ne sanda annabi yake da'awa kudin suka riga kawa sahabban Allah ya taya su la yasawi minkum man amfaka sun bayar sun bayar ne sanda annabi ya samu kudin kuma ba kowa ya ba ba wasu ya zaba ya ba shi yasa ma munafikai suke ta sukan shi kan wannan amma baka sani ba qur'ani ya ce wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in min ha radu su da an ba su kudi kenan. in ka ce ka ba da ka taba hidiman kobo so ka faɗa ni ne ciyaman na masallacin ai in sile ka taba bayarwa na sani sile in ka taba bayarwa ka zo ka faɗa Jawabin fahimci wannan da kyau ku sai jama'a kamata mutane sun miski yau idan mutum yana da wata bukata abin da ya fi dacewa da shi ya je wajen masu kuɗi ko ya je wajen wa 'yan siyasa amma ba wajen malamai ba su malamai so suke si tarbiyyar al'umma daga nan da malamai suka zama yadda alhazan birni suke to an samu matsala a ƙasashen Suudiyya hukuma ne ke ɗauko kuɗi tana ba malamai malamai suna raba wa mutane haka ya kamata ya zama gwamnati ta yi to sai ya zama su 'yan ƙasan gwamnati ma ta ba mutum kuɗi a wurinsu laifi ne yau in aka ce gwamnati ta baka kuɗi to da kai da wanda ya shirka a wurinsu da ɗaya ne ka zama abin tsana ka zama abin zagi ko fa ya aka yi maka an gano wannan to amma kuma wai kai da ba ba kudin ba kuma ana zagayowa wurinka a ce ka ba da kudi sai a ce to ya annabi ba haka yake ba kaji jahili shi annabi gwamnati ne an gane annabi gwamnati ne zakka da fai'i da kyauta da jiziya, da komi yana hannun waye yana hannun shi ne Bai mali na hannun shi ne treasury na gwamnati na shi ne an gano wannan ta kawata mutane su san wannan fa in ga ce malami ya ga sai ka ci grand ɗin nawa ke turo mai da shi amma ga je gidansu su dais kai su dais fa 'yan sandan da ke raka shi sun fi ishirin 'yan sandan da ke ba shi kariya sun fi ishirin don ɗan ƙaramin gwamnati ne shi kan shi Ta ma mutanenmu gaba ɗaya wannan ba su fahimta ba duk wanda ya ƙunso matsalan shi ta je je kawajen malon wani kun san dalili sau da su malaman ahalus suna ba sa zuwa gidan kowa su ce a basu amma an ta yi za a yi ƙarya wa ke fara makarya su ba malamin da ba na karya ba allah ya kai mu lokacin 2019 ba mu sai da kuma da wani karyan za ta zo ba za a bi malamai duk a ci zarafinsu duk wani ɗan takara wanda yake kan kujera da wanda yake sa ran ya kai ga kujeran suwa yake zuwa wurinsa yake neman su yadda da shi su sa zaɓe shi ba malamai ba malamai ke da jama'a ɗan boko suna da jama'a ne ɗan boko ko mutum yi ba zai iya tara maka ba an gano wani da kyau ku za su ce aiwa na lokacin siyasa bai ce ko ba ka da baki ne ba zai ka ce ba in yaƙi ce kai ka ce mana jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku ya gada jama'a kowa ya natsu kuma barinku da aka yi ba ku kawo neman na albarka wala shi yasa ku wannan abubuwan wallahi barinku da aka yi ne wallahi shi yasa gashi na albarkar naku sama sama ce ganin gaskiya malam ba ka zuwa ka kai ma malamin ga ko limamin ka ka ce a iman addu'a a saman albarka ya ake kai albarka sai ka yi magani an gano nan wai so kake gaji wai ya ɗauko kudin cefanin shi <laughs> wai ya baka kai malamu ba na birni ne in baka ba mu ba za mu tawaye kafin bam tashi <laughs> mun gano nan da kyau ha wala ya kada mutane shiga tetayensu yanzu na katin ne za a ce to a yi sahabi ne kuma yana ba mutane kyauta yana zuwa amma kai ba ka yi abubuwa da yawa ne ka jahilta ni sahabi ne ina koyi da sahabi to yi wannan to shi mai kuɗi ne malami ne sa'adu ka taɓa jin ana lissafo malaman sahabbai an sa shi shi shugaba ne attajiri ka taɓa jin sa'ab abdullahi umar suna kyautan kuɗi eh so sahabbai ne an gane wannan da kyau ku jama'a ku jira wallahi daga ran da muka samu kuɗi muka gama hidiman da ku. za mu ba da sanarwa a gidan rediyon tarayya na kaduna da ksmc da nagarta da alheri rediyo za a sa a facebook za a tura a whatsapp za a kai bbc da duk boa da cnn da ko'ina a sanar cewa jama'a su tare su an sana su rabin gani wallahi za mu wannan ran da mu gama hidiman addini aka ce yanzu addini bai bukatan komi to kowa shirya zai zo ya an sana shi division of labor ya kamata yi yanzu fa karatu ne za mu kama amma ana mana isharin cewa ba famman da zai isa haka ne an faɗa ko ba faɗa ba amma yana fita nan wajen sai ga wani ya zo ya tsari ne wallahi malam tun shekaran jiya ban ce ne ba kuma baka mutu ba ha to yanzu misali ni yanzu mai yi ce ne a gidana ba to ne ko wajen wa kai kara kuma da na shi bai da allan ko shi bai da allah ba ne ta gani cewa ni na wannan magana na sa akwai malaman da yake masa haka da yawa haka ne su suna jin kunyan su magana sai su ta nuku nuku suna ƙarya ni ba ka isan ma ƙarya ba kawai kana faɗin magana sun ce ban da shi in ban da shi kuma yana da shi ba zan bayar ba zan ce ba zan bada ba mun gani ko maka dariya kawai wato maganan ba ta da balu a wurina ni ba ka da kusan wannan domin ana kaba hujja da wannan akan haka mun fahimci wannan tafiya ba muka yi fa muka je wani gari mun zauna muna cin abinci wai wani ya zo ya zauna wai matan shi ta yawo yana neman wai mu ba shi kudin rago ah, wannan abin ya ɗaure man kai kuma ni ya kalla fa sai na kalla aboki an ce ga mai gidan nan na dashi na ba shi hudu kudin rago to ba ta yau lafiya ba ka gode ma Allah maganar rago bai taso ba ba ka da shi ka shuru kawai wallahi ne aka man haihuwa banda kudin rago ku ni kowa ba ita mai jegon kowa hakuri ba zan bata ba ka san dalili mana ta sa akwai e za a siyo ta ga shiru e ta kawo shi kenan ni ba na ban bakin ce wai to jama'a ya haƙuri ba zan samu damar yin kaza ba kar ma Allah nuna maran da zan wannan ne in ina da shi zan kawo in ban da shi za a ji me shuru kawai tana dama ni ne sayyidul baiti duk abin da ake sarewa zai kawo ni to wa kuma zan je ina ban baki wanda na je ina ban baki gare shi yanzu shine sayyidul baiti a gidanka waye boss ba kai bane to kuma za ka je kana lallashi Allah yi kiyaye jama'a ne maka wannan maganin ne Allah da ku shiga taitayin ku kowa ya miƙe nemo kamata ya ce kowa a nan wajen yana da abin da yake badawa a masallacin da yake sallah a duk sati ba wata ba yana da abin da yake bayarwa a masallacin unguwarsu ne na ma'aikatansu ne na wajen sana'an shi ne na kasuwansu ne duka akwai abin da yake bada ba fa sai an ce kawo ba shi yasa kiristoci yau idan suka tashi za su yi ginin makaranta ko coci sai su yi babba mai inganci haka ne kusan dalili sau da duk sati sai sun kai kudi za su yi motoci za su yi masu daraja masu lafiya masu tsada masu kaza haka amma muku fa wannan ma gaba ɗaya baya cikin lissafin mu kowa tunanin yake shi ya kosa ya ci bulus jama'a lokacin cin na bulus ya yi mai ya wuce kowa ya san abin da zai samu ya daga kaiwa matsalacin unguwansu idan haka ya ka sai zama duk ƙarshen wata akwai abin da kuke badawa kuma a makarantun islamiyyinku da makarantun allo yanzu ku je zaurika da ɗakunan malaman da ke karantar da allo ku ga yadda suke kamata ya aje a gina ma malamin da yake karantar da almajirai hall babba wannan hall ɗin a sanya mai fankoki a manyan hunduna a mamale shi da tiles sannan a shimfiɗe shi da dadduma carpet sannan a yi malin dandamalin inda zai zauna da waɗanda za su inda zai rika ba da darasu su kuma ɗalibai sai zazzauna a nan nan ita ce tsangayen makarantar da zai karantar ƙungani sannan a yi hall guda biyu manya ɗaya na ƙananan almajirai ɗaya na manyan almajirai a zuba masu gadaje da katifu da shimfiɗu da za su rika kwana na rantse da Allah a society mu zami wannan ba mu ma san mun yi ba ba sai gwamnati ta sa hannu ba ma ku abin da ya sa ba mu san darajar ƙur'anin ba ne da an san darajar alƙur'anin wallahi azim za a yi wannan kuma za a yi ba a san an yi ba masu arzikin zariya za su iya yi wa makarantun allo na zariya wannan hidimar na rantse da alkur'ani ba su san sun yi ba don za su iya yin bene hawa biyu ko uku ƙasan ya zama nan ne wajen karatun sama ya zama wajen kwanan ɗaliban sauran al'umma kuma su ɗauki gabaran ba da maganin ƙwari ana fesawa saboda maganin sauro sannan kuma a rika saman musu da sabulun wanka da wanki da man shafawa duk wanda ka dauki responsibility irin wannan nashi har ya haddace alkur'ani kai ka riga ka gama hada arzikin duniya da lahira kama za su yi ba za su yi ba dole malaman in wahalar rayuwa ta ciwo su su nemi wani allo su shafa makabiri bakin bent a ce za a yi maka rubutun sha <laughs> sai a rubuta zuwa maka a ƙoƙo a ce kafa kai kafa kafa duwannan cuwa-cuwa ne su ma irin nasa saboda muguntan mugaye irin da kowai guce make su da haka sai kirkiro laya kambu guru da ƙunda da duk waɗannan abubuwan me yasa sau da suna cikin wahalar rayuwa a je a yi masu bohol a duk makarantar allo a yi masu ban ɗaki na zamani inda ya su rika ba haya suna fitsari suna wanka kuma wadatattu a matsayinka ne mai arziki ku haɗu ku mitin ku ce za ku rika kai daidai da tuwo ma wannan a rika musu wallahi sai Allah ya sa albarka a rayuwanku kuma dukiyanku zai rika haɓaka ganon ku je kano ku je gidan mariya ku je ku ga abin da take yi wanda ake ciyar da abinci da safe da rana da daddare adadin wannan mutumin mutanen ka ce rabi kawai su ce Allah ya saka da alheri ko Allah ya karba ko Allah ya kaza ya isa arzikin familin ya tabbata waɗannan mutanen da ake ciyarwa jimara na kuna gane wannan ba ma a garin na akwai inda ake haka ba masu arziki a garin ne ko ba su sai a ce an ji gidan malami an so kuɗi duk wanda ya zo gidanka kana malami ya ce ka bashi shi kuɗi ɗauko bulugul maram ka biya mai hadisai biyu ka ce wannan na iya ya shi ba wani ya zo a samu ka ce tabakan mutane shi kalli masu kuɗi irin su cancangi dukiyarsu gaba da ta Allah ce an gane wallahi yau an waye gari ba cancangi ko to kai ma da ka ɓoye naka haka wata za a waye gari ba kawa ba ka duk ɓoyenka kuwa sa ku ɗibo kuɗin ku taimaka musu idan an gama da waɗannan sai a zo abin makarantun islamiyu su kuma tunda sun yawa yanzu sai a ce an fitar da gidaje da za a ware a ce an yi su saboda malaman ne su zama da iyalansu waƙafi ne saboda Allah ya fi waɗannan masallatan na dirar da ake kakkafa su fa duk gasu sun cika najeriya ko'ina don da ya samu 'yan kudi kawai zai je sai ya samu wani fili kawai shi kenan sai ya sanya alama wai zai masallaci wannan zunubin da za ka ɗauka a kan shi dama kudin ka je ka raba mu kutare kun gano wannan to in sai ka yi gini je ka gina ma malamai islamiyya gidaje ka ba saboda Allah ka gina ma limamai da duk saboda Allah ba bukatan wannan ko ka sai motoci da mashina ka raba masu zuwa da'awa ƙauyuka karantar da musulmin da ba su da malamai da kuma da'awa wajen musuluntar da maguzawa matib ba za su yi wannan ba abin da yake bukata ba shi za sai ya mutu a ce yana yadda miliyan kaza mata su kare a kotu ana ta rigima a kan rikicin raba gida raba gona raba kudi kaji matsiyata sai gaje su suka tara ka tara kamar fitina jawa mun gano ku ce na ce su bari wa kana lahum eh atummun yunadi fihi kulla yawmin yana da sankira da kullu yake shirena man ahabba shahama wallahama ati, duk wanda yake san ya ci nama ya ci ganda ya sha farfesu ya ci balangu ya ci tsire to ya marmara ya zo sunan wannan sankiran nashi dulaimu bin haritha mun gano nan ko allumma wannan mai shelan ko ku zo ku taho zuwa gidan dulaimu dan harisa haka ake mai kirari ka san wayan karka kana da kuɗi sai aka kiranka da sunan kakanka wanda ya fi kowa arziki an gano wannan ku zo shigifa na wani akwai nama akwai jama'a duk garin na ko wanda yake kawo tuwo kobar gidan shi a ci na yanzu ni dinnan da nike karantar da ku da zan ce Allah jama'a so nike yin ji an tashi za ce kaji ko kwaɗayayyen malamin can <laughs> ba wanda zai ba amma da zan je suna kuma sai ga malam yanka biyu sun ce ko manya daga kalasa to ka ci arzikin mutane sai ka nemi su gafarta maka ba zan baka mugu mai mugun hali an gane riga malami ya canza irin waɗannan da muke cewa taimaka ma sai ka gari ga kallonsu dama mu da abin da muka yi dama ana aspektin ma da wanda ya bi shi a yi kuma tukuna malu ya ce wawarisa sa'adu zalika kullahu falam ya kasur bal zada fil ata mahaifin shi ke wancan hidima lokacin da ya gaji abin da ya gada ƙari ma yi <laughs> ba wa yi ba ƙari wakanin lissadu bin ubada jafna mamlu'a bisaridu wallaham ƙatan daro daro ake yi cike da tuwo da miya da nama wai kai mala in ka samu tuwo da zafin shi musamman miyan kubewa busasshiya ga naman rago a ciki a ce amarya ta iya soya man shanu a ɗaga a tsakiya la haula la quwwata illa billah tsarkiya tabbata ga Allah wani har ya lashe baki ina wanda ya kai baka samu kai da an tashi ga ka ci indomi mana ya ce wata duru hadil jafna aka za a ta yawo da ita kama kanu ya ƙuluna ma'an nabiyil karim fi biyuti azwaji haka faɗa gina annabi yake a sa sa sa san mata annabi haka ke fito da daro daro na abinci mutane suna ci su ne ce to ba ku ne kuka ce za ku koyi da annabi mu ne wajen sunna ba amma wajen ba da shi gwamnati ne in Allah ya kawo kudin sai mi amma babu mu sunna za mu koya muku amma daga ran da gwamnati ta fara kawowa ko masu kudin suka fara kawowa wala sai mun ba mutane kai ka san badawa na sa soyayya sai ka boye in akwai sai a bayan rai kuma ko gobe muka samu Allah sai mun ba jama'a Allah sai an ba su sai sun lasa sai sun san ana yi da su subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum